muna yara da farin ba san ko menene sajifan ba akwai kuzin in mu mai aihuwa gida in tana aihuwa muna taya muna leƙa ta ne mu gani menene take cikin ɗaki sai da mun ka gani aihuwa ne sai daga baya tana aihuwa tana zub da jini sai mutane suku ce yanzu ya kamata in ta hara nakuda a kai ta likita kun so an ana ta yi nakuda wata rana yara suna bin mutum muna tahiya hakan ga kawai sai na ga aikin ya shiga mini rai ina so in yi shi yanzu da na ida karatu na na ta yi na yi formation ina na truazan na ida na hito sajifan ina jin farin ciki aikin nan ina son shi yana burge ni saboda akwai taimako da yawa a ciki ya kamata wanda yake yin shi ya samu zuciya mai kyau tun da ceton rayuwa ne mace da yaro duka rai ne kowanne ya kamata ka yi kokari a yi soben shi a samu uwa da ɗa duka lahiya lau na zaɓe aikin likitan karɓar haihuwa ne domin taimaka wa 'yan uwana mata wajen haihuwa domin yaƙi da mace-macen mata da yara jarirai